tsarin aikin ranaku hudu a mako da gwamnatin jihar kaduna ta sanar da ya fara aiki ne daga ranar laraban nan wato ɗaya ga watan sha biyu na wannan shekara da muke ciki kenan sai dai kuma hutun ranar juma'an da zai fara daga wannan mako bai shafi ma'aikatan lafiya da na ilimi ba in ji ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin yada labaru na gwamnatin jihar kaduna malam abdallah yunus abdallah gwamnatin jihar kaduna kokarin da take na mayar da aikin gwamnati ya dace da zamani shine ta mayar da aikin gwamnati kwanaki hudu a mako maimakon kwanaki biyar saboda haka yanzu kwanakin aiki a jihar kaduna kokarin da take zai koma daga litinin zuwa ranar alhamis kwana ta biyar din watan ran juma'a su ma'aikata za su rika aiki daga gida kenan kamar yadda aka rika yi lokacin coronavirus banda ma'aikatan karantu wato malaman makarantu da kuma ma'aikatan ilimi bai shafi ma'aikatan kiwon lafiya ba kuma wannan wani tsari ne gwamnati ta yi domin ya inganta kwazon su ma'aikatan su samu dama na hutawa su zauna da iyalinsu su samu kuma su shiga harkan noma sanarwar wannan sabon tsarin aiki kirwuya sai kungiyar kristoci ta ƙasa kanin reshen jihar kaduna ta ce tsaro ne damuwar al'ummar jihar kaduna ba wai maganar rage ranakun aiki ba abin da ya jawo hankalin wasu jami'an gwamnatin jihar kaduna da suka zargi kungiyar da saka addini game da wannan lamari sai dai kuma shugaban kungiyar kiristocin ta jihar kaduna wanda kuma shine mataimakin shugabanta na jihohin arewa rabaran joseph john hayabu ya ce wannan gurguwar fahimta ce idan har zo wani zai maganan addini to ba wannan gwamnati ne ba za kawo don mun san gwamnati nan ba sama shi gwamna ba mutumin da yake daraja ta addini bane ko na musulunci ko na krista sai dai a ce za a amfani da addini dai a yi siyasa mai magana ne akan mutumin da da iya kore ma'aikata yadda ya gan dama gobe zai fake da rashin yin aiki kowane rana ya cewa ma'aikata tun da yanzu aikin ku ba na kowane rana bane kun yi yawa to an rage ma'aikata ko kuma gobe ya ce da cewa don ku yi aiki yadda ya kamata ba to za a rage muku albashi wannan ne muke ce a lura kamun ma'aikatan su fara kuka. Ƙarin lokacin tashi aiki daga karfe hudu da aka saba zuwa karfe biyar na yammacin ranaku hudu da za a rinka aiki dai a cikin wannan sabon tsari ya sa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun alhaji abubakar umar aliyu ya ce ba rangwame ake nufin ma'aikatan jihar kaduna da shi ba wannan ba wani abu bane in ka kalle shi an bada da hannun dama an karbe da hannun hagu an ce tun da an ɗauki rana ɗaya an mai da shi za a tashi karfe biyar na biyu duk wannan abubuwa ne wanda bature ke kira misplacement na priority abubuwan da suka damu mutane ba shi ya dame su ba in ba haka ba maganan tsaro ai ta fi damun mutane akan magana wani ƙara kwanaki lokacin aiki ko ragewa ku yi magana kan Maganar matsalar tsaro da ta addabi kowa ta tsaye da komai ta karya kowa a yi kwana bakwai ma ana aiki in dai za a samu zaman lafiya. Gwamnatin jihar Kano dai ta ce sai a watan Janairun sabuwar shekara ne za a kammala aikin mai da wannan tsari ya zama doka. Amma kuma daga ranar Juma'ar wannan mako ne ma'aikatan za su fara wannan hutu domin ƙara samun lokaci da iyalinsu da kuma komawa gona. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.